نونية يقوله قل رحمه الله يا من له عقل ونور قد بدا يمشي به في الناس كل زمان لكننا قلنا مقالة صارخ في كل وقت بينكم بأذانك الرب رب والرسول فاعبده حقا وليس لنا إله ثاني ولذاك لم نعبده مثل عبادة الرحمن فعل المشرك النصراني كلا ولن ندل الجلو كما نهى عنه الرسول مسافة الكفران لله حق لا يكون لغيره ولعبده حق هما حقان لا تجعل الحقين حقا واحدا من غير تمييز ولا فرقان فالحج للرحمن دون رسوله وكذا الصلاة وذبح ذا القربان وكذا السجود ونذرنا ويميننا وكذا متاب العبد من عصيان وكذا التوكل والإنابة والتقى وكذا الرجاء وخشية الرحمن وكذا العبادة والطعانة به إياك نعبد ذلك الوحيدا وعليهما قام الوجود بأسره دنيا وأخرى حبذا الركنان وكذلك التصبيح والتكبير والتهليل حق إلهنا الديان لكن ما التعذير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن والحب والإيمان والتصديق لا تصب الحقان مشتركان هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة لا تجهلوها يا أولي العدوان. ugu ya ce ya mallahu ya mai hankali ko ya wanda ke da hankali wa nurun wanda yake da nur jiya mun yi magana nur din nan mai sallah tana ba mutum nur tana ba mutum irin haske ya mai hankali ya wanda ke da hasken fahimta gada-gada yamshi bihi filla wanda ya waye gari yana tafiya da hankalin nan nasu cikin mutane kula zamani tunda rayuwarsa gaba ɗaya yana amfani da basirar da Allah ya washe ya haska masa gaba da baya yana kallon hanya lakin nana kulna makalata lakinnana to jemu holna munyi magana mak alata sareke magana me cira ainihin me cira bi azalin da sanarwa fi kulli wakati baina kum a kowane lokaci a cikin a rabu rabu sai ubangiji ubangiji ne masarar wa rasulu fa abduhu manzon Allah bawan shi ne annabi ba Allah ba ne ba bawa ne na Allah hakan wannan walaita lana ila sani ba mu da wani Allah na biyu Allah mu daya ne na abutu misila ibadatar rahmani saboda haka nan mu ba mu bautatawa manzon Allah ba irin bautan da muke wa Allah ar-Rahman fi'ilal mushrikin nasarani aikin mushriki ba Sare, shi ke bautan Yesu kiristoci suna bautan annabi Isa ne amma mu annabi Muhammadu ba mu bautan sa saboda shi bawan Allah ne kalla wa lam naglul mu ba mu wuce irin wucewa kama naha kaman yadda ya hana ba an ku an hura soyu makafata kufura ne muna tsoron kanmu da mu kafirai lillahi haqqun la yakunu li Allah na da haƙƙi haƙƙin nan bai kasancewa ga wani Allah haƙƙin nashi ne wale abdihi haqqun bawa mana da haƙƙi huma haza, haƙƙun lahi, wa haza haƙƙo, abdihi yani haqqu wa li abdihi haqqu huma na ne la ta taj'alul ne haƙƙan wahidan kada kwasa wa yana haƙƙin guda biyu guda ɗaya daban suke daban su ce mato kai a ba mutane wallah suna da suna da suna ana da mushkila mushkilolin duniya na sai ka shiga cikin ta zaka dinga gane ta idan ba ko ka shiga cikin ta sai kana kula na sha mu dinga rikice da mutane nuna musu ga gonan masu lati daban da gonata. ta. Mutum mutane sun dinga ɗaukanta ɗaya. ba ɗaya ne ba an kaje aikin masallaci ta yi wannan kana da lada ran da kaje gona na baka da lada in kana so ka ta ware baka lada ni zan baka eh? ah, in kuma kai gaje ni ba malami ne ba ni na na tambu muzakara ne shugaban kaje kaje da yana na ba. shugabantar muzakara ke zan da za ki aikin gona dama an kace wala za ka je ka sha mun kaje to don ana son araba wannan aikin masallaci ne shi sa take dan gona kusa da masallaci ai wannan ba don shi daban ya raba eh noma ko ne wannan ai babin sa ba, noma ka noma dabbobi sa ci shanu sa ci sa ci wake ai ka san kin wayo da gano sai da kai shanu su ci sai malaman su haka yi amma ni ba malami ne ni ba malami ne kakkara ke kai ka kuwa da ya da kakkara ke kuwa kakkara ke ka tsaya da iya saboda haka haƙƙi a raba wannan haƙƙin Allah ne wannan haƙƙi ne na manzon Allah akwai bambanci nesa ba kusa ba wannan shi da ake wa aiki wannan kuwa shi an turo shi ne ya zo yi aiki ya nuna mutane aiki la ta ji ja'alu haƙƙai da haƙƙan wahi min rai ghairi tamyizin babu bambancewa wala furqani ne falhajju lil rahmani rahman kaga an raba hajji na Allah ne mai rahama duna rasuli ba manzan Allah ke waje ba wa kaza salatu to ai haka sallah ba zal da yankan ainihin dabbobi na ibada yankan layya yankan da ake ya hada a yanka dabba a yi sadaka a yanka rabon suna ko san suna wa'annan yanka duka na ibada ne na lare waka ga su ju zuwa na tsona waya na haka dunkusawa haka alwashinmu haka nan mu duka Allah ake wa waka za matabul abdi bin isiyani haka nan matabul abdi tuban bawa da ta duk Allah ke koma wa kaza tawakkulu wal inabatu wat taqa haka tawakkali ga Allah dogaro ga Allah haka mayar da al'amuran ruwa ga Allah haka takawa wa kazar raja wa khashiyatur rahmani haka nan sa rai da tsoron mai rama wannan haka gogin Allah ne وكذا الإبادة والطعانة به هكذا ta'a. da neman taimakonmu da mukan yi da Allah ba ma neman taimako da manzon Allah yau da ina rayu kana iya gaba ka ce manzon Allah karanta min hadisi nan nan ka tuba ga da taimake ni ga kanta ga zai iya taimakon ka amma bayan ya mutu shi wannan ba za a yi iyaka na abudu muke cewa har da iyaka na sa'i zani tauhidani wannan tauhidi ne guda biyu wa alaihi ma kamal wujudu bi akan su ne iyaka na abudu wa iyaka na sa'i wujudu halitta gaba sa ta dogara kai ta tsaya a kai duniya wa ukhra حبذر خلاني كاي ما دل هذا في لولي بداريو وكذلك التصبيح والتكبير والتحليل حق إلهنا بيان أي حق نتصبيح بالتصبيح حق لنا الله كبر بري الله أكبر حق لنا الله التعليل لا إله إلا الله حقيننا إلى هنا أديا لكن التعبير والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن هذا حق وهكذا التعذير كما كوا فعذره كنت يا كنت يا مكي منظر الله يسد ساقه ya yi du'ayi Allah ya taimaki ya haska mutumin duk da iji aya ya isar da ita yadda take wa'annan jama'a inda addini bai iso ba ya ɗora mana mu taimake shi Allah ya ɗora mana manzon Allah ya ɗora mana mu je mu kai musu wannan addini amma kafin mu je mu kai ya kamata mun yi karatu don kada mu je isarwa mu ɓata ka je ka samu sarkinsu ce muna so mu zo wurin ka buka maka ziyara ko za ka da, ka ba mu jama'an ka mai isa muku da sabo a zuwa ta kuma taro jama'a ce to kun kyauta mun gode kun ba mu rada guda kun ba mu minti talatin da mu amfani da shi ku kisan masu kada kana dalilin kana kana kallon lokaci an gama in kuna da tambayoyi ku yi la'alla maganganu daban da ba sun same ku akan addinin musulunci kuna iya tambaya ila ce addinin musulunci kaza addinin musulunci kaza ne In mai tambaya tambaya akan haka kuma suna abu ke da ya shiga dubu ku yi tambaya an kun gama tambaya ba alabashi in yayi muku ne karba muna fata in kuma yanzu za ku je ku yi tunani wannan duk ɗaya ne amma wannan abin da kuka yi mana mun gode haka an sa musu da sako gobe kiyama za ka tashi a matsayin jakadan manzon Allah yadda kuka je kuka ba da lokacin ku kuka tsaya a gaban ku kuka yi musu kira da lalama gobe kiyama za a ɗauke kawai sai da ku kusa da mala'iku su tattaro kusa da manzon Allah ya rasu lai da jakadunka sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza wannan abun zai yi daɗi za a yi nadama gobe kiyama ka karanta alkur'ani maimakon a ce ka je ka koyar da addini ya ke dinga tunan za ka je ka samu kuɗi to je ka iyayen kafin fita ke ka zo ka samu lokaci ka karanta addini maimakon ka je ka isar da shi wai ka tafi neman duniya mace ce duniya kana tsakiyar duniyar da kayan duniya za ka tsofa yanzu me ya yi baban kamar zai da kuɗi yanzu da zai in aka ce maka an baka miliyan ɗari haka za ka lafi duwatsu ne kawai na banza amma wancan nan ka bashi miliyan ɗari zai ce maka sannan naka na gwamnati kaga da jeje yanzu ina da sauran karfi amma yanzu kai ko don Allah ko ma dan Allah ba kuɗi ba su da amfani a gare ka duk inda ka gita in mata ne suke sannu baba in suna zaune suna kaza ka ga suka zo sa ko tsaya tsohon nan ya wuce ko tsaya tsohon ka yi sa'a kenan ko tsaya tsohon nan ya ce da kunnen ka za ka ji kai makai sauri sauri sannan ku yara ko kalansa ba kai sannan ku yara duniya ta daina yi da kai idan kaya ka kafa yanzu ba za su yawa ba sai sai kaya wajen ruhu za ku je ku sayo burodi a wuri da kai da shi ku sayo burodi shi ka sayo burodin ka kafa shi ya sayo kafa sai a sayo shi a ka. ni isa ba na ku sai nawa ce ce kana da kultura shi kuma ba a shi shi ne to a gida ɗaya kai burodi mm, mm, na wannan ya fi duniya ke fata ke to ka a yi hulɗa da kai ba mai hulɗa da kai wa zai je sai kaya ba a saya wurin tsoho zai ba ne hmm? ko ana sai <laughs> to ga gefe shi ne ɗan kasuwa eh? eh sai dai kai ilimin ma sai masu hankali masu hankali ne suka san asali na nan wurin tsofaffi gaskiya eh, sai suna aina bana amma in yayi ne marafa hankali sun fi son mai tarafi wanda zai kira uwar shugaban kasa ya zage ta sai ya yi ihu ba dai ana ta yana da sojoji na da yan sanda ba to ya zage ta zama da kasar ta haɗe a yi kabbara je ta ku jira ni mu haɗu a kawo in zage uwar fatu ta gana ta bi da motoci da mashina je ba jin karatu suka yi ba suna zuwa ne su ga yara yi da kai amma ba karatu suka ji suka je ji ba eh? ai musu ba su gane haka ba ba wai sun je ne su ji karatun da za su yi aiki da shi ba su je ne a zagi uwan shugaban kasa yadda me zai same ka kowa ya je da niyyar gudu ne ina jira in aka ce kai su juya su amma duk ɗaliban ka kasar ɗin ka ji shi ko ina ana karanta shi an zagi wa shugaban ƙasa ai mutumin nan bai da tsoro su karatu ba ganganci ne karatu ba eh? a na saman suka sani amma na ƙasan nan ba su sani ba har malaman ba su sani ba har malaman da sun sun holoko ne akwai wanda kubbai yake tarawa in ya gama na da ne ma suka fi sanin kubbai ake tarawa kamar misalin akwai yawansu da dama da yake ce to kun san mu muna nema kai tsaye sun so faɗa ma haka to yanzu kuma da wannan magana ana magana mu tashi mu taya manzon Allah da gaske kana zo a ce a samu gawa ina su musulunta sun yi kaza garin su babu famfo babu hanyar mota kai babu hanyar mota babu menene ka je ka zauna ka koya musu don neman Allah ya dada ke wannan kai ne ma'aikacin gidan manzon Allah kai ne mai taya manzon Allah eh? kira fa nau'i biyu ne ka sani akwai nau'in waɗanda su suna son su kira wanda addinin kwata-kwata bai je wajen su ba. wannan kiran shi daban a musuluncin ne ya kafa a garin kamar yanzu duk an koma neman kuɗi kowa yi karatu mutum na yin karatunsa yana gama digirinsa abuja GRA yake tafiya nan ne inda ake ɗan samu a baka kwara goma dubu ɗari nan ko zan a baka yaro dubu ana biyan ka dubu biyar to ga ba wajen kwara goma nan za ka je ba kai ma Allah ya ke inda za ka ce ka an gaba ko ba ka gane ba ai malam wai addu'a ba ta fi da sun da dubu ta fi malam ai abin da za ka sana sai kai bakin ciki halin da ake ciki kai bakin ciki yara nawa muna zaune da su ta fi duniya Wanda ta yi hoda, wanda ta yi ɗan sanda, wanda ta mai ne, wancan ya koma kasuwa ya samu jari, wancan yana zuwa Dubai ina zuwa kaza, wancan ya koma yanzu ya koma kiwo yanzu an ware masa garkensa, wannan ya koma kaza. In kana jin karatun nan kana jin rariya, to shi ne muna ɗiban ilimi muna zuba a cikin rariya. Wallahi wala yadda kafan rariya, sai dai an yi sa'a don an da a ma da kwanson rariya an tace tsamiya da ita to an ya tana da na da ita, ta shi yan kohofin to lalla an zuba ruwa zafa mai dan zauna kaɗan ina fasan rariya da tsamiya kan tsara na zuwa gona san tsamiya Yeah. ko da abuja ne sai haka ne wa zai ce ba amfani ajiye mutum ya daga da amfani mana ai wani ce ba amfani ba ma gaba da amma irin amfanin mu yayin da ka je abuja mai ka je ka yi yana abuja ba yanzu ka dawo ka na kirkin ba daga can bai da ai hanta yi mana da sanya wanda ya yi abuja kai shi ya je abuja daga abuja ake tura ka daga abuja dai nan ne asalin tushen inda ake wurga ka daga abuja ake tafi inugu daga abuja ake tafi kano daga abuja ake tafi yola ba shi ne ba ai santa eh? abuja ne tushen can da za a ce daga abuja wani za a ce ma tafi wannan karin ku ne za ku tafi ban sunan garin ghana za a yi canji na ghana za a ɗaya buwa ka wannan wannan nan yi ba kai can duk daga abuja ne kana gama aiki abuja za ku dawo ko zo abuja malam wani mutumin nan yace yace ya yanzu fa ya tuba daga zuwa abuja nan <laughs> ya tuba fa to sai izo a su. malam umar ina kake zuwa na yi ke na ji da'awa ke kai wa lauru dan mu ma muna neman da'awa masu hmm? da'awa a ah, kan manya manya ne ya kuwa to da wannan ta akwai amfani ya ta alal hakika akwai amfani da kai amfani sai a zuci sai ka ce kai ko ba ka ba a abuja da awa abuja akwai amfani amma a zuci me za a ƙara kwato sai akwai asalin jimla akwai amfanin kai amma na kan ba zai faɗo ba sai dai ka ce akwai amfani ha a zuci sai ka ce na kai lakin na mata azizu taimakon manzon Allah wata kero haƙƙon lin rasuli haƙƙi ne na manzon Allah ya kamata a rayuwarka ka ga me ka gabatarwa addinin musulunci da muqtabal qur'ani wal hubbu haka son manzon Allah haƙƙi ne na manzon Allah hub wal iman kaga akwai gaskata manzon Allah wata zeko la yaktasu bal haqqani mustarika son Allah haɗe da son manzon Allah gaskata manzon Allah haɗake da gaskata Allah la yaktasu bal haqqani mustarika هذه تفاصيل الحقوق ثلاثة wannan bayanin haƙoƙi ne guda uku wannan haƙƙin Allah wancan haƙƙin manzon Allah wannan haƙƙi sun yi musharaka la ta jahaluha kuna bi kar ku jahilce su ya ulil udwani ya ayyan ta'adda wanda suka tsallake iyaka dan mai tsaya يقول المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات يا من له أقل. سبعة بركوتنا يخاطب من له عقل ما عنك لأكي ما بنادك من القرآن بأول الألباب ويقول هل نحن الذين تنقصنا كلام الله مو نعمك على النقص ما قال الله ورسوله أم هم يا من له عقل ونور قد قد يمشي به في الناس كل زمان ya mallahu akbar wano yana da hankali yana da wani haske daga Allah kadagada yamshi bihi ya waye gari yana tafiya cike da haskensa fil nafi kullu zamanin fa annahu yaqulu eh kun bainana kai hukunci a tsakanin mu mai hankali cikin waye na kafa manzon Allah a hal nanu ahlut tanqis amuhum ahlut tanqis هم أهل التنكيس يوم القيامة